Mu mata yau ina magana da muryan mata fiye da dubu goma mun samu dama za mu ɗauki wannan dama baba mu gaya wa duniya kuma mu roƙe duk wani wanda yake ji yana fishi da tafiyan nan dan Allah a matsayin mu na mata a matsayin mu na iyaye muna roƙa duk wanda yake fishi dan Allah ya yi haƙuri kowa ya samu a cikin zuciyar shi ya yafe ko ma menene mu dawo mu zauna ba mu da ko ina face adamawa state ba mu da ko ina illa nan tabbatar cewa an zaɓe su kafin suka zama abin da suka zama duwaka muna ba su hakuri muna kira ga baba ya bangare kuma da shi ma yayi yi hakuri da abin da ke faruwa duka mu shiga jarabawa na ubangiji da yake wa masu jerin gwanon jawabi gwamnan jihar adamawa murtala yako ya ba da tabbacin cewa za a sasanta kana kuma yaba wasu 'yan majalisar dokokin jihar da tuni ma suka fara amsa kiran da sarakuna da kuma shugabannin addini suka yi musu na asasantan. mun sani cewa zugi ne na waɗansu da suke abuja waɗansu kuma da suke so mu da jamhuri dole ne ko she muna tare da ubangiji muna roƙon allah ubangiji ya ta mara zaman lafiya da mama ba babban masifa kamar yau tsakanin mu mu zauna muna faɗa don allah mu zuciyar mu. mutanen mu na kuma da muka zaɓa suka shiga haus sai kuna yi kuna bako su duniya ba zai zama to kowa yana zama lafiya ba sa'an nan mu anan muna zaune koyaushe ana faɗa akan abin da Allah ya mana. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wata sabuwa ta kunno inda tuni ma 'yan kwamitin mutane bakwai nan da aka kafa domin binciken zarge-zargen da ake wa gwamna da mataimakinsa suka kammala zama a cikin kwanaki biyu ba tare da gwamna da mataimakinsa Bala James Gilari sun amsa gayyatar su ba kuma kamar yadda sakataren kwamitin Mr. Eston Binano ya shida min ta waya yace ce fa za su mika rahoton su ne ga 'yan majalisa a gobe Litinin. mun gama zan mika gobe. Me kuke so jama'a su fahimta dangane da zaman kwamitin naku? Ah, muka kun gani mun ba da fiya hearing to outside ko ko da sai ba we give everybody everybody to come and defend sai ba ba su ba so mu da dan ba da report namu ne kawai wannan dambarwa dai tuni ya tsaye da harkokin gwamnati da na kasuwanci a jihar kasancewar babu albashi sakamakon rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa da hukumar EFCC ta yi wanda kuma ka yanzu ma ba sa ranar da za a bude ba